السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المبعث الحادي عشرة bincike na goma sha ɗaya kitabatul qur'an wa qira'atuhu bi ghayri al-arabiyya rubutun qur'ani da karanta shi ba tare da larabci ba A أجمعت الأمة على أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير العربية. ما لم yi إجماعي cewa lallai yadda lamarin yake baya halatta karatun qur'ani ba tare da larabci ba dole za a yi kira'a ya zama da lugar larabci za a yi la fi sala wa la fi kharijiha kai ko da a cikin sallah ko wajen sallah an gani ya zama to qira'a da larabci ba a qira'a da wani yare لأن الله تعالى أنزله قرآنا عربيا ما دليلي ما لا يكون دليلي سوى الله تعالى يا سوك دشي أما تيم قرآني نلا ربشي قال وذلك أنزلناه حكما عربيا قل نزل به روح الأمين عشان قال تعالى Allah ta'ala ya ce na anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun lalle mun saukar da shi abun karantawa na larabci da ke abun karantawa na ajamanci ba la'allakum ta'qilun ko wala Allah za ku hankalta wa qala kenan babu wani yare wanda yake da balaga da fasaha da zalaka kamar larabci da akwai wani yaren da ya fi larabci da Allah ya saukar da qur'ani da shi tun daga Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da Qur'ani ba sai da larabci to wannan dalili ne akan cewa larabci ya kowane yare an gane ko azurta da fasaha da zalaka da balaga da sauransu eh, shi za a ce mun saukar da shi alkur'ani ma na abin karantawa na larabci ko wala Allah za ku yi hankali وقال الله تعالى يجي إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لما من سن ياشي أبن كان الكاوى لا ربشي قوة لألا ذاكو يهنكني وقال الله يجي أبن سورة نزل به الروح العليم روحي أمن تشيشي سوكذا القرآن على قلبك ya saukar da shi akan zuciyanka tafuna min al domin ka kasance daga cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci bayyananne harshen larabci mai bayani dalla dalla shine Allah ya saukar da Alkur'ani gare shi a gane ko bai saukar da shi da harshen ajamawa ba da sauransu bai saukar da shi da turanci ko da faransanci ko da yaren jamuni ko da yaren china ko da yaren japan ko da yaren kaza ko da yaren najeriya allah bai saukar da shi ba walam yaqul Allah bai ce qur'anan ajamiyyan bai ce inna anzalnahu qur'anan ajamiyyan la'allakum taqilun lalle mun saukar da shi qur'ani ba ajami ko wala Allah za ku yi hankali Allah ya kira kowane yare ajami dan nuna ma wato kowane yare gaba yare ne na baubawa babu wani yare mai fasaha kamar larabci an gane duk yare ka suna da nakasu ba su kai larabci ba na'am wato rukunin qira'a rukuna guda biyu na da ma'ana da ma'ana gaba daya فإذا قرأ القرآن بغير العربية إذا أكرت القرآن بعد لا ربشي ولا يسمى باء أكرت القرآن إن أنفسر القرآن للسورة جديا ولي أكرت القرآن يكرت هذا duk wani dokokin ƙur'ani da malaman fiqh suka yi sabani a kansa cewa ba a karanta shi ba tare da alwala ba wajen wasu malamai ko in za a yi tawafi kaza kaza a yi alwala kafin a yi to sannan shi ƙur'ani karanta shi ya zama to da larabci ba da azamanci ba to duk wani dokoki da aka sanya wa Kur'ani yana da alaƙa da in yana nan cikin larabcinsa amma fasara shi da turanci fassara shi da turkanci fassara shi da wasu yarurruka gaba daya kai ko tafsiri aka yi wa qur'ani da wani yare larabci wannan fassarar da aka mai ba a da shi qur'ani a gani yanzu idan mutum yanzu kenan idan mutum a irin yadda aka cewa duk wanda ya wulaƙanta qur'ani ya yi ridda to wanda ya wulaƙanta fassarar qur'ani ba ya yi ridda to malamai za su hukunta shi amma ba za su ya fita musulunci ba a ce ya taka ƙur'ani ko ya yi gaza wannan fassara ne na maganar Allah shi a gani shi ba wajibi ne a girma shi Ta abin da yake fassara na maganar Allah ba shi da kyau mutum ya wulaƙanta shi ko da jarida ne mutum ya ga an sa tafsiri to sai ya wulaƙanta to lalle ba za a gane shi ba a gani in ko ya fito ya ce babu ruwan shi da ainihin ƙur'ani da fassara shi to wannan ya yi rinda na'am وما روي عن أبي حنيفة أنه جوز قراءة الفاتحة فقط بالفارسية أبن ذاك الوجه لك أبي حنيفة نجي وجه يا هل التكرات فاتحة كوي ذا فارسي في الصلاة أشكي صلى mutum kuma zai kama tilawa ko karatun fatiha da farisanci al'ajizina an arabiya eh al'ajizina an arabiya dangane da masu gajiyawa daga larabci wanda ya kafa yin larabci ya ce idan mutum ya kafa yin larabci to ya karanta da ajamanci al-mushaqqa tajlibu al-taysir akwai wani hadisi na manzon sallallahu alaihi wasallam wanda wani yace ya rasulullah inni la astadiu yani um, hirza shay'in min al-qur'an ko la astadiu akhadha shay'in min al-qur'an ya rasulullah ni ba ni da ikon in haddace wani abu na qur'ani fa allimni ma yusbiuni ka karanta da ni abin da zai isa mu ya buga ya buga ya buga ya kasa haddace qur'ani sai annabi ya ce ya ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko abin da ya kama da wannan kaga da wannan kenan idan qur'ani ya gagara karantawa za ka iya karanta wani abu kenan to sai abu hanifa na in dai karatun qur'ani ya gagara za ka iya karantawa da yaren ka shi ba farisi ya karanta da farisanci to wannan shi ne fahimtar abu hanifa na'am wannan abin da aka turo daga gare shi na'am فقد نقل عنه أتباعه وقد فقد نقل عنه أتباعه أنه رجع عنه حقيقة ما بينسى sun nakalto cewa abu hanifa ya janye daga wannan ra'ayin abu hanifa ya yi mai ya janye daga ra'ayin yanzu baya ba da fatawa da wannan wa ala zalika ajma al fuqaha akan haka ne malaman suke suka yi ijma'i ba a yi inda tilawa qur'ani ne karanta qur'ani a cikin sallah da sauransu ba a yi da wani yare ilaika mazhabun fi zalik wa ilaika mazahibu mazahibu fi zalik wato wato karizimci kariki mazhabobin su game da wannan za mu ji mazhabobin su dangane da shin yana halarta a karanta qur'ani ba da larabci ba an gari sannan kuma turawa yahudawa makiya Allah mustashriqun sun yi iya kokari wajen su lalata tunanin cewa qur'ani zai da larabci sai ta kokarin kawai shi ma qur'ani a mai da shi kaman bible ka san bible yanzu ya barke kawai kuma yahudawa ne suka rinjayi su ainihin kristoci sai zama to bible yanzu kawai da ke hannun mutane fasara ne na wancan kuma shi fasaran an lalata shi a hankali a hankali aka lalata ma'anan kaga idan ya zama to fasaran yana nan fasaran yana nan to idan nan gaba muna so mu dawo zuwa ga hakika yanzu duk qur'anin na nan in wani ma ya zo ya canza fasara ne sai mu dauko asalin qur'ani mu gyara to yanzu su kristoci babu asalin bible sai fasara sai su cika fasarori da yawa sun lalata asalin ainihin da'awa ta annabi isa alaihi salam asalin da'awa ta tauhidi yanzu maganar bible yanzu akwai wani bible suna kiran shi the gospel of barnabas wannan gospel of barnabas din yana nan a cikin library na duniya gaba daya kiristoci ba su yarda da shi ba kuma shi ne ya yi kusa da musulunci wannan gwazon barnabas ɗin shi wannan barnabas yana daga cikin sahabban shi annabi isa to amma sai suka ce wai wannan bible ba orthodox ne shi ba shi ba ne mai kyau a ciki ya yi bayani karar ga manzancin manzan Allah na afili ga magana tauhidi ba magana ainihin abin da ya shafi trinity ko abin da ya kama da wannan da ka da zaran musulmi sun da cewa a ɗauki fassara a matsayin Qur'ani to musulunci ya riga ya gama duk yan biriya gaba ɗaya suna jiran yadda za su harrafa ainihin musulunci to wannan shine hanya to abin da za ka ga musulunci har yanzu ya ragu in za ka yi fassara to ka ga ga ka doron nasa a nan ka fassara shi a gefe to me yadda ka kire ba wanda ku suka fassara da turanci kawai gundarin turancin ya rage nasu za mu dauka mu duba mu ga abin da ya fassara ina akwai gyare-gyare a yi masa an gane a yi جلد نعم نور الألباب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يعني ساء المسلمين يا قوما تاي المسلمين نعم لا تسمعنا إلى أقوال الضالين المضلين كفر أنت سورارو إلى أقوال الضالين المضلين بس فتتو ما سبتروا الذين يفرقون كنا بأن يأمر كنا بطاعة الأزواج الذين يذكركم wanda da ku yukuri ku yan ya yukuri waye mai lumma yukuri una ku to shine daidai kunna amma ya qara'u wanda wanda yake karanta muku ya qara'u yana karantawa yuƙuri'u ne a ya karantar mm-hmm. yuƙuri'u amma ya ƙara'u yana karantawa yuƙuri'u na kunna wanda suke karantar da ku bi an yi amuru na kunna ta hanyar wato suna umurtan ku bi da'atul azwaj da yin ɗa'a ga mazaje bi gairi an yi amuru na kunna bi da'atul da mm. ba tare da sun umurce ku da biyayya ga Allah ba suna karantar da ku mu yin da'a ga miji za a nuna muku lalle fa miji yana da haƙƙi kaza kaza kaza ba za ki shiga aljanna ba sai kin biyayya ga shi amma ba a karantar da su da'a ga Allah subhanahu wata'ala ba a karantar da su da'a ga manzon sa sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna sa'adatul mar'a fi da'ati zawj suna cewa arzikin mace yana cikin da'a ga mijinta ne kawai kaga wannan magana gaskiya ne tabbas arzikin mace yana kan a mijinta duk matar da ta zo ta auri mutum tana ta saba masa tana ta wulaƙanta shi to kaga wannan ta yi laifi misali amma wannan magana shi kenan kawai daga an yi da'a ga miji shi kenan an shiga aljanna ina suka jefar da da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah an gane ku wa ma zalika illa li talabi garbi ba komai kawo wannan ba sai domin neman manufarsu neman muradinsu sai kunna game da koya ku mata suna neman muradinsu ne kawai gare ku sun kuka aure su ku sun kuya musu ku ta musu biyayya ba ruwanku da sallah ba ruwanku da azumi ba ruwanku da zakka ba ruwanku da tauhidi ba ruwanku ya za ku yi kusan Allah ba malam yujibu malam yujibu na malam yuta billahu ta'ala abinda Allah ta'ala bai wajabta ba abinda Allah bai wajabta akan ku ba wala rasul wajabta haka nan abinda manzo Allah bai wajabta ba akan ku aslan min adabaki kama abinda yake da alaka da dafa abinci wa ghasl as-sawd dole ne ku dafa musu abinci domin wanke tufafi wa gairi salika da wani wannan bai ma mu kasir min muradi wanda shine da yawa daga cikin manufansu suna so mata su rinka musu biyayya wajen dafa musu abinci da wajen yin kaza a gani kaga ya dauki mazhaba na malikiya na cewa dafa abinci ga mace ba wajibi bane a gani wanda tufafi ga mace ko tufafu ga ba da bane sai dai menene kawai sai dai ko wai alaka ka da mace kawai shine saduwa ko ta aure ka ne don saduwa to ai kai ma ka aure ka ne don saduwa ita ma ta aure ka ne duka gaba dai kuna fa'idantuwa da wannan rajin da aka mashi ne ai saduwa al'amari ne wanda ya haɗa namiji da mace kowa na bukata har ma idan namiji bai sadu da mace za ta kai ƙara shi ma in bai samu dama ta hana kansa zai kai ƙaranta kuma gaskiya ba dukkan su gaba ɗaya kowa yana son wannan to menene wani abu ne kuma wanda yake amrun kharij al'amari wanda yake na waje dangane da guda biyu kaga akwai hidiman gida ga namiji ya ɗauki nauyin gida ciyarwa tufatarwa biyan kuɗin gida da da waye waye da sauransu kulawa da ita dai sosai ita kuma matan fa me za ta maza dole ta yi hidima a gida ita ma ko hidima da za ta yi za ta dafa mishi abinci a gane ko domin ya zama kowace sannan kuma za ta yi renon yara a gane sannan kuma an kira namiji shugaba الرجال na halar nisa an kira namiji ne shugaba to mai shugabancinsa in ya zama to shine zai dafa maka abinci shine zai zai share maka daki shi zai gyara maka kaza ina shugabanci yake shi ba ne ke da ya zama ko ko kuma ya zama kun ba ba ya zama dai karkashin ta kenan kaman mace take shugabanci yanzu masu wannan mazhaba din kamar akwai kasashen larabawa da suke da wannan mazhaba din galiban larabawa mace ita ce za ta ina jin yunwa sai ka riƙe hannun da ku je hotel ku ci abinci ku dawo ba magana ta daba maka abinci ka riƙe ta ku je hotel ku ci abinci ku dawo maganar wanki kai ka san dama za ka kai wanki ne da sauran ka jiya kawai alaƙar ka da ita kawai saduwa su hmm? kaga akwai matsala ko ko ba matsala yau wajen abin da ya shafi dafa abinci kawai da ka ɗauko ka ɗauko kuku ko kai ka dafa sai ka zama guda daya in ma ka dauko kuku ko kuma kai ka zama kuku kafin ta dawo kai dole ke mata jiki kar ta dawo ta yi fushi in ba ka da shi tana zuwa kace ta so mu je hotel ko kuma ka je ka siyo mata mai ke so ki ci bari in je in siyo ka je ka siyo mata na mata gane wannan ka gane wajen zai mace shugabanci na hannun su ke rabo <laughs> wannan maza ba akwai abin dubawa a cikin sa sai sa malamai sun buga sosai shi mace akwai abin da za su aikata ga mutum bayan jima'i to akwai masu ganin a'a kaza kaza da sauransu nan wala kunna ma awjaba Allahu wa rasuluhu ba sa kallafa muku abin da Allah ya wajabta da manzansa sallallahu alaihi wasallam akan ku min ta'ati lahi wa ta'ati rasuluhu na da'a ga Allah da da'a ga manzo ba sa ce muku ku sa hijabi kamar ku ta ba sa ce muku ku kiyaye sallah ba sa ce muku kaza su ba sa muku magana wa ilmin garin nan da zai shafi wato su nuna muku muhimmancin yin biyayya ga Allah muhimmancin yin biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba sa nuna muku sai ga mata ga sanan cikin jahilci duhun jahilci amma ba a gargadan su eh na'am na'am yajibu ala zawja da'at zawjiha eh yana waje ba ga mace ta yi da'a ga mijinta ijma'an ga hukumar babu sabani ba da a koye da bayyane walau kana a haqiran ko da ya kasance mijinta wulakantacce ne shi hurran shin ya kasance ko bawa haramun ne ga mace ta saba wa mijinta ga haɗuwan malamai haramun ne ta saba wa mijinta illa idza amaraha bi ma'asiyati Allah sai dai idan miji ya umarci ka da saban Allah subhanahu wa ta'ala sai zuwa ya halkafu an da'ati miji ya ce mata gaskiya za mu je unguwa ni ban san ban san fafutan ki da wannan hijabi zumbulun din ki sa wani hijabi har ƙasa to gaskiya ba da ba ne za ka je ba ranan za ka miki biyayya tunda mijinta ne da dinga fita da dan gari iya kirji za ka mai biyayya ba duk namijin da za su yi maza gaskiya in dai ba za ka fitar da ni ba sai dai ka hukura sanya hijabi da'a ne ga Allah kawai mutum da zai ce wa matar shi bai so ta ringa tilawan qur'ani a cikin gida shi baya sai ya ringa jin tilawan qur'ani kace to gaskiya ba nan fa daya ba karatun qur'ani ba za ka iya hana ni ba gaskiya ba za ka iya hana ni sallah ba ba za ka iya yace mata baya so ta ringa azumin ramadan da ramadan yana da karfin sha'awa yana bukatanta ta kina shi baya azumi baya azumi ka ringa ajiye azumin ramadan in ba haka ba za su rabu to gaskiya sai dai a rabu ni ba zan ba biyayya a cikin wannan hali ba misali ko zai ringa saduwa da ita ta dubura akwai matar da za ta yi aure ga mijin ya fi bukatar ta baya fiye da yadda yake bukatar ta gaba an gani zai ringa saduwa da ita yana luwaɗi da ita to irin wannan sabon Allah ne baya halatta mace ta yi biyayya gare shi an gani to wasu mata suka yi biyayya saboda mijin na da kuɗi wasu mata ga sun daga murya to mijin tana sani amma wallahi yana da kuɗi yana saduwa da ita ta gaba yana yi ta baya kuma galiban wannan saduwa ta baya ba kowar sha'awa ba ne afi ne galiban mafi yawan mazaje masu yin wannan suna neman abin duniya ne an gaya musu cewa in suka yi luwaɗi da mace kwana kaza ko wata kaza ko shekara kaza za su zama to miliyoniya ko billionaires to sai ga suna aikata wannan ba wai don sha'awa ba sai saboda su samu abin duniya boka ne ya umarce su ko zai yi wa boka na zai yi wa akar makan lawo ne ba zaka ji kullum ana akar makan lawo amma tsakin boka ne duk wani abu na saban Allah duk wani abu na bin umarnin aljanu yana sa su akan hanya an gane wannan ko shi irin wayannan mutane ana samun cikin ahlus sunna sai dai a koye amma wayan can fa ba sa irkani malami zai zama matsafi a fayyare kuma ana kiran shi akar makalla duk da wannan amma in mutum na yin wannan cikin halin suna zaka ana ta neman fatawa in limami ne da wuya ya wata biyu na biya nan akar makalla ya hukunce mutumin da ake zargin shi yana yawan mu'amala da mutane mata kaza kaza yana abokan yana kaza to kafin ka an kare shi ma kanshi zai ga an tafura ne da dole ya bar limancin a nan da babu abin da ahalin suna suke ba muhimmanci kamar tauhidi duk abin da zai gurgunta wannan tauhidi suna faɗa da shi ko kamar su wayannan kila ma ya zama mai jan baki shine mai jan baki na na malami mai tafsiri sannan bayan an gama ya koma ya tsafi an gane wannan ko to saboda haka irin wannan yana wajaba na'am na'am fa yajibu ala eh, haramun ala zawji wa haramun alaiha isyanu zauja mutlaqan ijma'an eh, haramun ne a gare ta ta saba mijinta wato kai tsaye sai dai me illa idan amarha bi ma'asiyatin lahi sai dai idan idan sai dai idan mijinta ya umarce ta da saba man Allah yajibu alaiha kaffu an ta'atihi ne to ya zama wajibi a gare ta ta kame ba ta kame daga yin da'a gare shi la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq eh domin ba a biyayya ga mahaluki wajen saba wa mahalici wallahi mafi yawan sulhu ni na riga na tafiya abin namiji na fuskantar tarnaki a wajen musulmi laifi kaɗan in bai da kuɗi amma wallahi in yana da kuɗi ita ce ma za ta yi haƙuri da shi ba ma san ce ba yi haƙuri ba ba ta shirin ta shiga wasu da komai tana samun duk wani abu na jin daɗi na rayuwa shi za wani wajen su tsakanin ɗan adam da kuɗi tsakani da Allah kuɗi yana da tasiri sai namiji ta murguna wa mace ta a ce ki haƙuri an gane in shine yau ba shine gobe ba kamar su a tunaninsu namijin zai riga matan mutuwa sai ta kwanci da na rabanta in ta kai hakuri nan gaba duk abin zai wuce kullum za ta zo a yi ta ba ta hakuri amma in talaka ne nan take na yi biyu za ta to gaskiya ba za mu yi da wannan ba an daɗe ana wulaƙanta ita ita ainihin jelu wallahi dole sai an yi wani abu wala sai ga an kawo ma matsalar ba za mu taɓa yadda ba ga abin da yake mata mu ba ba ma yadda da wulaƙanci mu gaskiya gidan ba mu gaji irin wannan kaskanci da wulakanci ba in bai san ta kawai rabu da ita kikenan bini za za ta rabu da ita rabu da ita wallahi wani saboda bai da kuɗi daga yin yaji aka raba shi da matan tana yin yaji har shi to za ta koma ba in bai kuɗi ne ma zan take za mai wa alhaji ina kwana ya al'amari me ya faru ne da me ya haɗa ka da jeli ne me ya haɗa ka da mutuniyar taka ya ɗaya bayani da alaji don Allah ka yi haƙuri ka san halin yaran namu ka san za kaza mun mata faɗa za ka dawo saboda abin duniya ne ku dinga dubawa da cewa da yanka ga mai kuɗi auren shi yaron wata mace tana iya yiwuwa mata yadda mijinta baya zama ta yadda ta rinka zina saboda ta tabbata wajen mijinta in ya mutu ta yi gazu ta tana zina tana zaune da shi tana zaune tana zaune da shi ita tana targetin din yana da gidaje yana da gidan mai guda uku yana da kaza kaza kaza kaza shikenan sai ta hakuri kai ta saban Allah ko da gado na'am na'am wa aidin idza da'at al-mar'atu zawjaha haka nan idza aqa'at al-mar'a zawjaha haka nan idan mace ta yi da'a ga mijinta kana laha ajruha marratayn tana da ladanta sau biyu lakin ba da ta'ala wa rasulullahi wa rasuli sai dai bayan da'a ga Allah da manzansa ورؤيا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ورؤيا عبد الله بن عمر يدير ناقته في مكانه an ga Abdullahi bin Umar yana kewaye taguwarsa a wani waje yana ta zagayawa da taguwa a wani waje da su ila sai aka tambaye shi mai dalili qala la adri ni ban sani ba ni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu fa fa'altu lalle na ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya aikata ni ma sai na aikata kawai a gani in manzo Allah ya aikata abu ko da baka san hikiman shi ba zaka iya aikatawa sai za Abdullahi bin Umar ya ga annabi ya kewaye da taguwarsa a waje shi ma sai ya hau taguwa ya kewaye waje amma wannan kewaye waje da taguwar nan ibada ne a ibada ba ne. dole ne mutum ya yi ba dole ba amma saboda son manzan Allah yana son abinda manzan Allah ya yi zai yi shi abdullahi bin umar da bi'an shiri in ya ga annabi ya aikata abu ya san babu abinda manzan Allah zai aikata mara kyau to dan take shi ma zai aikata don ya samu albarkan wannan abu na'am wa kana bin mas'ud radiyallahu anhu yaqul ya kasance abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mishi da yana cewa al-qasr fi sunna khairu min al-bid'ah mutum ya tsaya tsakiya takaitawa shi bai yi guluwi ba shi bai yi tafridi ba takaitawa a cikin sunna ya fi alkhairi fiye da kokari a cikin bid'a mutum ya tsaya tsakiya shi bai wuce gona da iri ba bai zake ba sannan kuma bai shantace ba ya fi alkhairi fiye da mutum ya da ake ya zake ya wuce gona da iri a cikin bid'a وقال ويس القرن رحمه الله في وصيته ويس القرن الله يمسى رحمه يا فدا وتخير التابعين هنا an wai sulkarni ya faɗa a cikin fi wasiyyati li haram bin hayyan rahimahu dangane da wasiyyarsa ga haram bin hayyan Allah ya masa rahama cewa me yace iyyaka an tufarika al jama'a yani jama'a ta tibai sunna hmm. ka shedin ka karabu da jama'a su waye ne jama'a din jama'a masu bin sunna jama'an bin sunna ka karabu da su shine wasiyar da ya masa an wannan ku in dai har mutum Allah ya taimake shi yana mu'amala da ahalin sunna to rayuwar za ta tutatu an gari amma da zarar mutum ya zama to bai a bai zai fada wajen yan biriya ya halaka su yan biriya suna yin rugurugu da addinin mutum ne an gari ko amma ahalin sunna kullum zai kokari yaya zai gyara maka kayan ka ba wai yana nufin ku soke a raba bane ba ba yana nufin soke mu raba bane kullum gyara yake maka shi ahalin sunna kullum gyara ne an gari fa duba lil ghurafa allazina yufsiduna ma allazina yuflihuna ma asran nas kagai aljanna ta yi dadi ga gura ba baki allazina yuflihuna ma asran nas sune wayannan da suke gyara abinda mutane suka lalata in mm. mutane suka lalata a su gyara suke yi an gane wannan ayi kullum suna kokarin su gyara ma abu ne sabanin mutane wanda su kullum so suke masu lalata ka dan imanin da ke tare da kai su raba ka da shi wannan shine dan bid'a an gane ku wasu nabul bid'a eh da kuma nisantar bid'a jama'an bin suna da kuma nisantar bid'a Wata tufariq ad-dina ma anta la tash'ur hmm. sai ka rabu da addininka alhali kai baka sani ba yanzu ka duba shi'a nara yawmal qiyamah addinin su kullum kullum tana tare da an lalata ta maka imanin ka kullum ga bautan shehunai a je can mashhad na Husaini ko mashal na ainihin muhammadu baƙin a je ana sumbanta wannan mashal ɗin ana rungumar shi ana kiran sunan ma'abocin wannan kabari ya imam wani ba mu arziki ya imam wani ba mu lafiya menene wannan ba shirka bane kaga tun daga nan araba kada addinin ka sannan ga bidiyoyi kala kala ga bid'a ta ashura a sa bakin kaya a sa kaza a sa kaza ga abin da ake aikatawa a wannan wata na muharram ai shi ne ashura ta zuwa ko abubuwan da ake aikatawa na bidiyoyi da zanga-zangar da suke suna yi kaza a duwai wani abubuwa ne wanda ba su da asali a cikin shari'a babu wanda ya lizinta maka wannan abu a gari su da suka kirkiro don cimma wani burinsu na rayuwa na'am na'am ah, fa tufarika dinaka wa anta la tash'ur sai ka rabu da ka alhali kai baka sani ba kullun nara yawmal yawmal qiyama fi awwali man dakhal sai ka shiga wuta gobe kiyama cikin farkon wanda zai shiga wuta inda kana bin malaman bidiya za ka shiga wuta cikin farko masu shiga wuta suna iya samun tsere cikin tafi cikin cikin ka ina ba na tunani ai kowane daraja na a ai an gama an gani la ta subu ashabi fa wallazi nafsi bi yadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zaba ma balaga mutta alihi wala nasifu ko kaga ko kaga wani shubha ne sakon da Allah ya yake share mutane misali eh. eh, wannan ka musu shara wannan kawai magana ne na ma'abocin mutakirul kabira zai iya shiga wuta amma daraja na soba ya daga shi wannan darajar soba ba a iya cin masa sai dai ka fi shi a wani waje amma ba wajen soba ba shi wannan soba la yu'adilu shay'an ba abin da ke zama daidai da shi eh annabi ya ce in kun haɗu da shi ku neme shi ya roƙa muku Allah shi uwai in kun haɗu da shi ku neme shi ya roƙa muku Allah mutum ne mai albarka yana biyayya da iyayensa yana kaza yana kaza yana kaza ga irin alamominsa a gani wannan dan an ce a nemi a nemi a nemi shi a nemi addu'a wajen shi bayan nuna kuma ya fi su bane a gani tunan umar ɗan kaɗa kan shi yana neman addu'a wajen shi to kaga sai ce ya fi umar zai iya kunsu a wani sashi amma abin da ya shafi tsoba babu yadda za a yi mutum ya kuma irin sahabbai a wani tsoba a zai kuwa a dunkulin sahabi ya fi saboda ai yanzu akwai manya-manyan tabi ai malamai ne su wani sahabi kuma hadisi ɗaya haddace ko biyu ya tafi da su ba babban malami ba ne amma ya musulunta ya ɗan haddace wasu hadisai ya tafi misali kaga akwai yanzu ba za a manya manyan malamai da suke so ma ma'abuta fatawa ne misali suna da zurfin ilimi kaga a wannan babu fi amma wajen su ba shi wace ya yi tuntun kau ba ji abin da ke ba na ce su ba ba annabi ya ce da ɗayan ku zai ce da misalin duka hudu da zai yi ba zai ce hudu da yanzu ba yanzu wani abu sun zai kai wannan misali da ke wai barin cewa ka yi ma cewa wani bangare hali shi ya fi sahabi da ke barin shi kuma me yasa yake saboda wani zai fahimci cewa ka fasa cewa akwai sabi da waɗanda sun fi sahabbai yanzu ba an ce ba an ce biyayyen annabawa annabi muhammad ba sai akwai wasu abubuwa wanda ɗaiɗi ko annabawa suke da shi wanda kaza ko malamai sun yi wannan bayani kamar annabi ibrahim shi ne farko wanda za a tabbatar da shi shi ne farko wanda za a tabbatar sauran annaba ba su da wani a nan wajen yana da wani daraja wanda su amma kuma a dunkule ta mun dare mana wannan bayani a dunkule kuma ya annabi Muhammad ya fi annabawa eh yanzu na ɗaliban ilimi da mutum na sai kan hukunci na eh, na nami kami a isa habai ba wanda zai kamu su a gari ba wanda zai kamu su habai wajen saboda wannan bukami na so ba to amma kaga annabi ya ce ka matsalar matar la yudra ayu ayu ha awwaluha aw akhiruha misalin misalin al'umma ta misalin ruwan sama ne babu yadda ba za a san wanda ya fi alkhairi ba na farko ko na ƙarshe abin da ba da suka fasara wannan wajen yin aiki wajen maya wajen kariya ga musulunci amma ba wajen daraja ba wajen kariya za ga ƙarshen al'umma a farkon al'umma sun yi nasu ƙarshen al'umma kuma za su zo su wani abu na kariya wanda inda ba sa nan da an gama da musulunci to suna da wani irin falala da daraja amma bai kai soba ba amma wajen kariya ga addini ba za ka wanda ba alkhairi ba ta bangaren ainihin wato a ba musulunci kariya kai ya kai ya lalace amma ta bangaren suhuba su suka fara musulunci su suka fara musulunci su suka fara kaza wannan sun yi fitin kawo ba mai kamun su an gani yawwa bayanin bidai ina su babu alwala wa mimma su fi ne wudu' daga cikin abin da suka isar suka kirkiro game da babin alwala taswiq masma min almadmala wato yin sauti wajen tofar da ruwa kuma sai kusur baki sai sai dan tofar da shi ka ji tsi a gane sauti ya fita min almadmala eh, wa huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce makruha misali wani ne ce kawai dan na kuskura baki kawai na yi sauti me me illan sauti din me ya laifin da dai dan ya yi sauti tsagiri malamai sun ce yin wannan sauti ya saba wa musulunci wa bid'a ne wa min zalika ziyaratu ala salata ba na bane eh, wa min zalika ziyada ala salata daga cikin wannan akwai kari akan uku wa bid'atu muharrama eh wajen alwala sai mutum ya kara kan uku ya hudu ko biyar hmm. wannan bid'a ce muharrama ko bid'a ce makaruha ومن ذلك المبالغة في مس الأذنين daga cikin wannan akwai kaiwa makura wajen shafin kunnuwa mutum ya kai makura sosai wajen shafin kunnuwa ya ta dirzawa haka na jin kunnan na kirri kirri yana dirzawa malamai sun ce almasu mabaliyun ala takfif hmm. shafa ana gina shi ne kan da abin da kake ka shafa an gina shi ne akan sassautawa suka dan sa ruwa ko kadan a gaba ba mutum ya ta haka yana idinza idinza ya yi yawa a gari kawai kaɗan shafa kaɗan ba ana so ba kamar alwala bane haka so ko ina sai ruwa ya taɓa ruwa ruwa ya zuwa la a gari ku na'am wa bid'atu muharrama wannan bid'a ce haramtacciya aw makruha ko bid'a ce makruha ومن ذلك ومن ذلك المبالغة في مس الأذنين. تكتشون أن أقوى مبالغة وزن شافون كلها. وهو بدعة مكروهة. وأنا بدعة مكروهة. ومن ذلك كثرة صب الماء. kaiwa makura wajen shafin kunne daga cikin wannan akwai yawan zuba ruwa a yi na ruwa wajen alwala ko wajen wanka eh, alwala ba a so a yi na. yanzu akwai mutanen da suke buɗe famfo kawai a buɗe famfo ta zuba ana alwala wanda kafin mutum ya gama alwala ila ya zubar da abin da ya sha bokiti kamar biyu na ruwa wanda wannan ruwan nan Allah ya muku ni'ima da shi ya kamata ainihin ariri kashi amma sai ga wasu mutane suna fannin shi alhali akwai mutanen da suke shan wahala sai sun shiga waje wani kungurmin daji wani waje da zan samu ruwa a gani to kai din nan ka samu ruwa cikin kwanciyar yi kai kabar nan shi babu kyau saka kawai babu kyau a tokar mutum ya bude famfo mutum ya ɗebi ruwa a famfo a gwangwani ya yi amfani da shi a gane wani ku in dai mutum ya zama to ya bude famfo yana ta zuba yana alwala wannan sunan shi mabannaci alubazzari ba daidai ba ne misali Iman ya ido an nazari kalabu da minhu ga wanda yake kudurta lalle wannan ba makawa a gare shi aw annahu dinun qayyim ko lalle wannan shine addini mai kakke wa kamalun min fi'lihi kuma shine kamala daga aikinsa da ra'ayin shi batacci wanda ya kudurta cewa wato wannan yawan zubar ruwa din yawan zuba ruwa din a ce muharrama ga haɗuwar malamai amma ga mutumin da ya kudurce wannan addini ne yin ɓallar ruwan ya ɗauke shi addini kuma ya ɗauke shi kamala daga aikin shi wanda yake ɓatacce an gane ku ya ce in mutum bai haka ba to lura shi bai cika ba ko wankan shi bai cika ba idan bai ɗauka a haka ba to biri a ce makaruha kamata ga zama zalim ibadar gusul a babu wanka ومن ذلك اتباع الوسوسة daga cikin wannan akwai bin waswasi a wajen wato natsar da mutum ka gairan shi ya kasa da in ya gama alwala sai ya ɗauka kamar alwala bai yi ba akwai inda ya bari na luma ko kuma in yana alwala daga ya wajen fuska ya ya ya dirza sai ga har yanzu da saura an gane wani in yana wanke hannu haka zai ta bata lokaci zai yi wajen minti talatin a wajen wanke hannu kawai in zai yi alwala yana shiryawa ne na musamman don yin alwala don wani alwala zai fi awa daya na yi in yi wanke zai dawo sai ya bayan wani zai dawo ya kuma kala zai dawo ya bilza bilza bilza to duk wannan gaba ɗaya biye wa shedan ne in dai mutum zai rinka wannan yana biye wa shedan to kullum wasu wasan karuwa zai in dai za ka yi ma shedan da'a kullum wasu wasan karuwa zai in kana so ka yi maganin abu kawai in shaidan ya ce ma nan bai wanku ba tunda ka san kawai ga wuce kawai yawon a gane ku nan baka sa ruwa baka ce na sa ruwa a zuciyarka ka tsare ta shi in dai mutum shaidan ya ga baka mai biyayya to zai kyale ka anan zai koma wani waje kuma dan shaidan yana jarraba ka ne ta bangarori da yawa in ya jarraba ka ta wajen bangaren nan ya samu nasara ba sai koma can bangaren to saboda haka kada ku kuskura kai ma shedan biyayya shi ne zaka mutum ya zare ya zama hukaci daga wannan wasu-wasu, a hankali sai mutum ya zama hukaci ya samu tabbatar hankali to na in kana so kai maganin shedan kamar yadda manzo Allah ya faɗa in shedan ya ce kaza ya faru kace ƙarya ne an gane ko ya kuma shedan shaytan fayanfuku fi maq'adatihi fayukhayyalu ilayhi annahu qad ahdatha wa lam yujid fa idza wajada ahadukum shay'an min dhalik fala yansari fanna min al-masjid hatta yasma sautan aw yajida shedan yana zuwa madayan ku sai ya ringa busawa a wajen duwawun shi wajen da wajen mazaunin shi yana kuna busawa sai a ringa suranta wa mutum cewa yayi hadisi sai mutum ya ji kamar yayi hadisi alhali ba abin da yi shedan da yake zuwa yake hurawa ya ta hurawa a wajen to idan ɗayan ku ya samu wani abu daga cikin wannan kada ya juya daga masallaci har sai ya ji sauti ko ya zuwayi al-yaqin la zo da shakk sai ya ji sauki ko ya zuwayi in babu sauki da rihi din babu wari to kawai ya ci gaba da sallan shi shi dan da yake so ya wasa da hankalin shi an gano wannan ko akwai wanda bayan ya gama alwala zai zo na ita kuka shi na wanke nan wajen gashi na sake dawowa bai yi ba na wani sai yana ta kuka ya raza yadda zai yi ana sallah wallahi yana nan yana alwala ana sallar sai an idar da alwala sai shi da yake cikin yanzu alwala yanzu alhamdulillah an idar da sallar sai shi alwala ya yi sai tashi ya sallar shi kadai kullum su shi nan zai ta sa shi ya rinka sallar shi kadai saboda sai nuna min cewa akwai shubha a cikin alwalanka to haka da zarar an idar da sallar shi kenan zai zo ya sallar shi kadai haka nan zai daina sallar shi jami'i saboda wannan wasu wasan to ba a biye wasu wasu an gano wannan ko to haka aikata wasu wasi bid'a ne dan bi tazyin ta hanyar kawata wani shaidan, shaidan ya dinga kawata ma wasu wasi yana nuna ma abu ne mai kyau wannan bid'a ce haramtacciya ga al'umma da galiban masu yin wasu wasi za ga mutane ne masu addini sai ga mutum mai san addini ne sosai sai shi ya kama shi ta bangaren san addini idan mutum fasiki ne sai shi ya ƙara ingiza shi wajen fasikancin saka yin wasu wasin nan da biye wasuwasi a wajen natsuwar rai wato biri a ce haramtacciya ga wanda yake kudinta yin hakan wai addini ne mai kanki hmm, la mai min wannan dinin kai ko yin haka addini ne mai kanke kamalun min fi'lin bi ra'yin kuma kaman kamala ne cika ne na aikin sa wai aikin alwalan baya cika sai yayi wasu wasu da ra'ayin shi ba ta ce in ba haka ba su a ce makaruhiya fi kamar yadda wanda ya gabata a babin wanka an gano wani huk hmm. idan mutum ya je irin ƙauyukan nan ƙauyuka yana so ya fara da'awa to littattafan shi da fujiyo zai iya amfani da wasu daga cikin share fage mutane su san akwai gire akwai sunna akwai gire akwai sunna wasu abubuwa sharan fage ne nan gaba suka ɗauko littattafai wasu littattafai sannan ka sa in ka sa mutum ya tsaya zai ja da kai ba ra'ayi na bane ra'ayi shehu ne baka kai baka shehu ba shehu ne bai faɗa a littafin sa ba wai ni ne a matsayina na wani na kirkiro shi ba to inda mutum ya sharan fage da su wasu da yawa za su iya sauka su yadda da maganar ka amma ka ɗauko maganar tauhidi kai tsaye tun farko za su yi yaƙi da kai komai sai a ce biriya komai a ce wai <laughs> نعم to shi ne matsalar babban matsalar jiriya hasana da wannan jiriya kaza din nan a na wajen ya kamata ya tafsiri na kai gina zakan wannan ra'ayi ka tafi a kan shi shi ya sani da zai hikima wajen abu Thank you. gashi mun gobe yake tafsirin mu kuma ya gina mutane kan wani abu na'am sol Na eh lai oh, go to na'am bari mu go kadan ne ya taɓa bismillahir rahmanir rahim annab eh sun dilala ne nafsi a cikin dilala akwai nafsi annasu fi istilahi usuliyyi nafsi a cikin istilahi malaman usuli sun ce wannan nafsi ne hmm. malamin usulul ya yace wannan nafsi ne هو ما دل في نفس السيغة على المعنى المقصود abin da ya nuni da shi kanshi sigansa, da sigansa ya yi nuni akan ma'anan da ake nufi ga asali shine asalin ma'anan da ake nufi daga siyakinsa siyakin maganar sa ya hukunta shine wa ya tawilu tawil amma fa yakan dauki tawili hmm. za a iya tawili amma dai ga asalin sigan yana nuni akan kaza wa matakan al-murad mutabadiran fahimu min duk sanda ya kasance manufa ana gaggauta fahimtar shi daga lafazi wala ya tawakkafu fahimu ala al'amurin khariji ya zama fahimtansa baya tsayuwa akan wani al'amari na waje kawai da kallon nassin ba sai ka fita waje ba zai baka wannan ma'anar wa kana huwa al-maqsud asala min as-siyaq kuma ya zama to wannan shine maqsudi ga asali daga siyakin tabarun lafzun nassan alai ana lura da wannan lafazi zai zama shine nassi a gare shi shine ake nufi asali daga yakin magana fa qawluhu ta'ala wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba da maganar Allah da yake cewa Allah ya halarta ciniki ya haramta riba nassun ala nafil mumasala bayna wannan nassi ne akan kore mumasala musaltuwa tsakanin ciniki da riba cewa kwata-kwata babu wani misali tsakanin ciniki da riba abu ne daban-daban لأنه معنى متبادر فهمه من اللفظ فهمه من اللفظ domin shi ne ma'ana wanda ake gaggawan fahimtar shi daga lafazi wa usulu asala siyaqi kuma shi ne abin ake nufi ga asali daga siyaqin sa wa qawluhu ta'ala fa gani ko abin da zaka saukar da ayan a nuna ciniki daban riba daban ba ɗaya ba kada mutum ya hada da kuma inda Allah ke cewa fanki ma ɗaba minan nisa' ku aure abin da ya muku daɗi daga cikin mata masu na ku aure biyu ko ku aure uku ko ku aure hudu nassi ne akan takaita a ƙasa adadin zaujat ala arba'in takaita mafi nisan adadin mata hudu ne ba a zuwa ƙara kan hudu domin ma'ana ne wanda ake gaggawan fahimtar daga lafazi wa makasudin asala shi shine makasudi da asali daga siyaƙin magana وقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه دقوا مقالا من ذا الله أبن من ذو يزو مكر شكر كيشي ما نهاكم عنه فانتم أبن لي عليك هذا نزل على وجب الآب رسول في اسمة سورة الفيل نزل لي أكو وجب شداء من ذو ربان جنيمة ربان فيء وجب ربان فيء وجب باير وكوهاني cewa duk yadda manzan Allah ya raba ku karɓa ku yi hakuri. kada mutum ya zo ya ce wai yaya manzan Allah zai yi rabo kaza wannan kamar suka ne ga adalcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gane ku asalin ayin an saukar da shi ne garaban garaban fai'u a gane ma afa Allahu ala rasuli min kura falin falillahi wani rasuli wani zilkurba wani dama wani wal wa bil sabin kai la ya kuna dula san bayanan agari ya ku wa ma atakum ar-rasul khudhuhu kuma ana magana kan fai'u sadaka an saukar da shi garaban fai'u to in har wajen rabon ganima rabon fai'o an ce mutum ya yi biyayya ga manzo to ga tauhidi ba ga sallah ba ga azumi ba wannan shi aka ce al'ibratu bi umumin bi umumin lafaz la bi khusus sabab yau an saukar da aya ne ga ganima amma kuma ya shafi duk wani abin da manzon Allah ya zo da shi ai wata aya ta ce wa in bi ubu ta ta in ka ce zaka ka ba mu wahala kan wannan sai mu ce mun kyale ga aya ya ce wa in tuɗi uhu ta hasa cikin waya za ka yi da wannan idan kun yi da'a ga manzan Allah za ku samu shiriya hmm? ya ayu hallazina amalu a ɗi'un wa ɗi'un rasul shi waya za ka yi mushi A gani saka ayan nan yana nuni akan gaban ganima amma kuma ya shafi duk wani abinda manzan Allah ya umarni da shi shine ma'ana al-ibra bi umumin lafaz la bi khususi sabab li'annahu al-maqsud min siyaqi cewa wannan shi ne makasudi daga siyakin magana ne a gane ku a ga manzon Allah wajen faibu hukumuhu eh, hukumu hukuncin zuwa hukuncin ne yana waje ba yin aiki imamuwan nassun nafsun alayhi da da yake nafsi a gare shi an ce wannan nafsi ne dole ka yi aiki da shi wa ya tamilu an yi awwala da minhu gairu ma gairu ma huwa nasun zai iya daukan an da minhu gairu ma huwa nasun alai a nufi da shi abinda ba nasi ba a gare shi za a iya tawuli a yi nufin wani abu wa ya kabalu nasar masanan shi a ainihin zahir yana karban shafewa alama bayyana fil zahir da abinda muka yi bayani ga zahiri ba eh. hukumu hukumu zahir ba shi nasu hukuncin nasu hukuncin zahiri ne yana daukan shafewa kamar yadda zahir ke dauka kuma yana daukan a yi tawilin shi a yi nufin waninsa abinda wannan ba wannan ba an gane ku? Eh. za a iya kawo yi a ba shi wata ma'ana daban wanda ba wannan ba na'am insha Allah an yi karatu to ga yana wani haza sai lokaci to bari mu ji wani haza an ciranto daga maganar Allah fanki ma da ba zawad wa qasarul adad ala arba'in an ciro daga maganar sa ku aure abin da ya muku dadi ibatu zawad halaccin aure da kuma takaita adadi akan hudu ko daya wa kullum min az-zahir wan nas wadi'u dilala ala ma'ana kowanne daga cikin zahiri ko nan nasi wa dilala ne ga ma'anar shi ma'anar shi a fili yake na'am ai la yatawaffu fahmul murad min kulli minhum ala amrin khariji fahimtar manufa daga cikin sa baya tsayuwa kan al'amari na waje wa yajibu al-amal bima wada hadilalat kullu minhum alayhi yana wajaba yin aiki da abinda dilalan kowanne daga cikin su ya bayyana a gare shi zai iya daukan a yi tawilin kowanne daga cikin bi an da gairu gairu ma wata hata dilalatu a a yi nufi da shi abinda dilalan ba ta bayyana ba a gare shi idan an samu abin da ke hukunta wannan tawilin kalas tawilin إن شاء الله سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك